bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa laraba 31 ga watan agusta na shekara shida, ita ce ranar ta ƙarshe da za a rufe hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa a gaba ɗaya za a rufe misalin karfe 12 na dare agogon najeriya a yanzu haka kungiyoyin kwallon kafa da dama na ta kokarin kammala saye da sayarwarsu kafin lokacin inda a yanzu sun haka kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta sa zunzurutun kuɗi har fan miliyan 32 don sayan ɗan tsohon ɗan wasan da david lewis daga psg wanda ya bar kungiyar ta chelsea shekara biyu a kan kuɗi fan miliyan 50 barcelona ta kammala sayan ɗan wasan gaba na valencia mai suna Kwaku na tsawon shekaru biyar yayin da mai tsaron gida na manchester city joy hart ya tafi ya koma kungiyar kwallon kafa ta torino da ke kasar italy a matsayin aro kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta amince da sayan dan wasan borussia dortmund mai suna abamian dan wasan ya buga wasanni wa kungiyar kwallon kafa ta dortmund har so 49 inda ya jefa kwallaye tara a raga. lafiya.